اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب yanga abin bautawar Musa wanda yake riya cewa shi ne abin bauta da gaskiya amma fa ni ina zaton Musa ƙarya yake cikin abin da yake da'awa haka aka kawata wa fir'auna mummunan aikinsa yayin da ya nemi abin da ya nema daga hamana aka kawar da shi daga barin hanyar gaskiya zuwa hanyar bata makircin fir'auna na ɗaukaka ɓarnar da yake kai da ɓata gaskiyar da annabi musa ya zo da ita ba komai bane face asara saboda ƙarshen lamarinsa shine taɓewa da rashin cin nasara a cikin aikinsa da taɓewar da bata yankewa har abada